Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata shida ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'Yan adawa a jamhuriyar Nijar sun yi kira ga hukumar zaben kasar da ta duba batun wa'adin 'yan majalisar tarayya na ƙetare da ake shirin yin zaben su ta yadda zai je daidai da na sauran 'yan majalisa da ke Nijar. Bayan haka za ku ji cewa kasar Ghana ta ce ta aiwatar da wasu manufofi da za su taimaka wajen samar da ƙarin daidaiton jinsi a kasar. Sai dai masana harkokin yau da kullum na cewa har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba. majalisar da muke da shi mambobin majalisa muna da su guda biyu da da saba'in 275 cikinsu abin ban takaici arba'in su ne kawai mata to za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Nijar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A yau talata Liz Truss ta zama sabuwar firaministan Birtaniya inda ta maye gurbin Boris Johnson a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalolin tattalin arziki da tsadar makamashi. Johnson ya mika murabus ɗinsa a hukumance ga sarauniya Queen Elizabeth ta biyu a Balmoral Estate a Scotland, kana daga bisani sarauniyar ta naɗa Truss a matsayin sabuwar firaminista. Truss mai shekaru 47 ita ce ta zama mace ta uku da za ta jagoranci kasar a matsayin firaministan Birtaniya ta hudu a cikin shekaru shida. Truss ta yi galaba a kuri'ar da jam'iyyar ta kada a ranar Litinin, inda ta kada tsohon sakataren bitar malin kasar Rishi Sunak. Bayan sanar da ta Truss ta faɗa wa taron ta tana mai cewa na yi kamfen a matsayin 'yar conservative kuma zan yi mulki a matsayin 'yar conservative ma'aikatar tsaron rasha tana shirin siyo miliyoyin rokoki da makaman atilari daga kasar koriya ta arewa a cewar wani bayanin sirri da ma'aikatar leƙen asirin amurka ta bankaɗo shugaban kasar ghana na na ado a kofa ado ya halarci taron shirin yanayi a afirka a rotterdam a kasar netherlands shirin da zai nuna yadda za a daidaita yanayi a nahiyar afirka tare da mai da hankali akan samar da abinci da abubuwan more rayuwa da al'amuran kuɗi da samarwa matasa ayyukan yi ta hanyar warware matsaloli da afirka ke fuskanta Daga birnin Accra ga rahoton Hawawu Abdulkarim. Taron ya samu halartar Darakta Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu shugabannin Afirka inda ake yunkurin tara kusan dala biliyan 25 kafin ƙarshen shekara 2025 don haɓaka ayyukan daidaitawa a Afirka. This is a critical moment for the African shugaban kasar Ghana na adadon kwa akufu a kenan yayin da yake jawabi daga taron daidaita yanayin Afirka. Ya ce muna sane da abin da siyasa ya haifar haifar a halin yanzu samar da abinci da makamashi suna cikin saka mai wuya a duk faɗin duniya hauhawan farashin kaya yana karuwa da sauri kuma sauyin yanayi yana barazana ga ci gaban da muka samu musamman afirka annobar covid-19 shi ya haifar da koma bayan tattalin arziki na farko a yankin kudu da hamadar sahara a cikin wasu shekaru 25 kuma har yanzu yana ci gaba da cutar da afirka we started very Daraktan uh, asusun bada lamuni wato IMF a uh, takaice Kristalina Georgieva kenan inda take cewa Murga riga mun fara tattaunawa mai ma'ana ga mutanen Ghana kamar kowa a wannan duniyar ta ambaci abubuwa mai ban mamaki da suka haifar da tabarbarewar tattalin arzikin Ghana da sauran uh, kasashen Afirka ta yamma wadda ya kai ga neman tallafi daga asusun bada lamuni ta IMF da farko ta ce annobar cutar corona sannan yakin rasha Rasha da Ukraine saboda lamarin ya zama ruwan dare gama duniya. Malam Jafaru kwabiya mataimakin daratar binciken yanayi da kare martabar abinci a nan kasar Ghana ya yi sokaci a batun. in mun kalli yadda climate change yake haddaban afirka abu ne da ya kamanci mu yi mai kallo da wani huska daban fiye ga yadda yanzu muke kallon shi yanayi ya canza zafi ya karu ya fi yadda ake tsammani sa'annan in hadari ya taso yana hallakar da mutane sosai yau duk duniya mun ga irin abun da ake ciki a kasan somaliya nan afirka bakwai bin da ya wuce mun ga abun da ya same su a kasan sudan kasan kenya mun ga rashin ruwa yanda yake kawo balayi a cikin kasa an je a yi mitin a kare sannan mu koma muna yi yanda muka muke shuki to food security mu bai taba sakewa hawa abdulkarim iyon kwaniya muryar amurka accra ghana Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A yayin da ake shirin zaben cike gurbi na Majalisar Tarayyar Nijar, 'yan adawa kasar sun buƙaci hukumar zaben kasar ta duba batun tsawon wa'adin waɗanda za a zaɓa. Duba da cewa a shekarar da ta gabata ya kamata a yi zaben a ƙasashen ƙetare, amma saboda annobar coronavirus ba a samu damar yinsa ba. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. A ranar goma sha biyar ga watan Oktoba mai zuwa ne idan Allahu ya kai mu za a soma ƙididdigar 'yan Nijar da ke zamne a kasashen waje da suka cancanci jefa ƙuri'a na zaɗen 'yan majalisun dokoki masu wakiltar su a majalisar dokoki ta ƙasa. Kasancewa hakan ba ta samu ba da shekara guda da ta gabata a sanadiyar allobar mashako ta coronavirus. Sai dai 'yan adawa na cewa sufa abinda ke su a cikin wannan zancen shine wa'adin da 'yan majalisar na kasashen waje za su yi kasancewa ba wa'adi guda aka zaɓe su ba da takwarorinsu na cikin ƙasar kamar yadda malam zabairu sule na jam'iyyar modern lumana afirka mai adawa ta hamma amadu ya yi mini ƙarin bayani ai abin da ya sa kaga 'yan tarayya mahikanta sun ka kawo lantar ba su so wannan zaɓe a yin ta kasashen waje sun ka duba sun ka bincika sun ka gani ko oken muwayen babu muwayen wanda za su sa wanda zai sa ko da kujera guda su samu can kasashen waje abin da yasa ka gani yanzu har yanzu ba su yin ta har an kai shiga cikin shekara biyu ana cikin za a kare da shekara biyu ba a yin ta ba su suna cikin ba a yi da su ba da an ka yi su ba su aikin shekara biyu ba ba a dauke su shekara biyu da sun ka wuce ba to hakikan doka abin da ya bada kuma kowa ya san doka haka nan na take ko da gwamnati ya diba ya gani ya ba su albasin su na shekara biyu ko kuma a yi musu abin da za sa tun da shekara biyar ne za ka yin ta in an ka zabe ka sai ka yi shekara biyar kenan suna da karin shekara biyu bisa ga wannan manda ko su biya su su ta yi daidai da waɗanda sun ka samo shekara biyu ko kuma wanga manda ta kare kuma a kara musu shekara biyu da za su yi majalisa. Wannan zaben zai shafi ƙasashe goma sha biyar da wuraren ƙididdiga ɗari biyu da goma sha biyar da suka shafi zaɓe da na'urorin zaɓe ɗari hudu da mutane masu wannan aikin lissafi su ɗari shida da hamsin da za su gudanar da ƙididdigar a cewar masu mulki in ji ɗan baba mamman ni na jam'iyyar PNDS tarayya su masu biyayya ne ga dokoki na ƙasa ba za su yi karan tsaye ba game da abin da dokar ta shimfiɗa game da wa'adin 'yan majalisar dokoki na ƙasashen waje. Ita manda kowa san dipte shekara biyar gare. Kenan in an zaɓe shi da magana shekara biyar ne an ka zaɓe shi ba da magana shekara uku ba. Kenan wannan ai dokar tsarin mulkin Niger, mu ba masu taka shi muke ba. Haka kundin tsarin mulki ya ce ce ba taba zaɓe shekara uku ba ko biyu ko guda su kuwan sayin ne na aka da dama a ce a in sun yi ana iya prolanjan su wata shida ko wata abin da dai gwamnati ga ya kamata ba 'yan majalisar dokoki ba sai sun yi shekara bayan Allah su yaya. Ita dai hukumar zaɓe ta gana da 'yan siyasar domin kaucewa dukkan waɗansu rudani game da zaɓen na 'yan Nijar da ke ƙasashen waje in ji shugabanta isa ka Sunna. A cikin tsari na siyasa kyau kyakkyawa da zaben da babu cogi a cikinsa dole ne masu ruwa da tsaki da suka haɗa da hukumar zaɓe da jam'iyyun siyasa su gana don kar wani rudani ya shigo ya haifar da wani tashin hankali da ba shi da wani amfani. Duk da wannan ganawar ana iya cewa da sauran zo muka ba domin Hamma Hamadu na jam'iyyar PGD dubara ta tsohon shugaban mulkin soja Salu Jibo na cewa wannan maganar fa abin dubawa ce magana ta biyu da muka tantamna da hukumar zaɓe mai muhimmanci shine wa'adin 'yan majalisu da ke wakiltar 'yan nijar na ƙasashen waje 'yan nijar na cikin gida da ma na waje na jiran su ji shin wani makoma ce aka yanke musu tunda ba a zaɓe su ba a lokacin da aka gudanar zaɓe 'yan majalisu na dokoki na ƙasa a lokacin zaɓen gama gari da ƙasar ta shirya sama da shekara guda da ta yan adawar dai sun ce da zarar aka kammala ƙididdigar suna son hukumar ta zaɓe ta kware musu wannan duhun haruna Mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla a gaida haruna mamman bako Mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bawumia ya bayyana wasu ingantattun manufofi da gwamnatinsu ta aiwatar kuma suka taimaka wajen samar da ƙarin daidaiton jinsi a ƙasar musamman a ɓangarorin ilimi, lafiya da kuma tattalin arziki. Ya bayyana hakan ne a wani taron kasuwanci zuba hannun jari da ci gaba tsakanin Afirka da yankin Karibiya da aka yi a ƙasar Barbados. Wakilin muryar Amurka Idris Abdalla Bako ya aiko mana da wannan rahota. Magance rashin daidaito tsakanin jinsi na ɗaya daga cikin batutuwan da aka yi magana a kai a yayin wani zaman tattaunawa na taron. Da yake amsa tambaya kan yadda gwamnatinsa ke ƙoƙarin daƙile matsalar, Dr. Mahmud Bawumia ya zayyana wasu tsare-tsare da suka shirya da nufin cike gibin da yake tsakanin maza da mata a fannonin rayuwa da dama. a bangaren ilimi mataimakin shugaban kasar ya ce in ghana for example you are close to about 52% of the population as female uh, and so that is the majority population um, one of the vehicles that we have used in ghana for example in creating gender equality is in the area of education a ghana kusan kashi 52 cikin 100 na al'ummar kasar mata ne domin haka sun fi kowa yawa kuma an yi amfani da bangaren ilimi wajen samun daidaito ya ce bincike ya nuna cewa cewa mata sun fi yawan fita daga makaranta kafin su kammala fiye da maza. Tsarin ilimin sakandare kyauta da gwamnatinsa ta kirkiro ya sa waɗanda ba sa iya yin rijista domin rashin kuɗi yanzu suna yi kuma mata sun fi yawa. Ga ɓangaren kiwon lafiya da tattalin arziki kuwa mataimakin shugaban ƙasar ya ce. Another area of getting inclusion is in the area of financial inclusion. Wani fannin shine na hada-hadar kuɗi bayanai na nuni da cewa yawancin mutane da ba su da asusun banki mata ne saboda yawancinsu suna da wayoyin hannu mun gabatar da haɗin gwiwar asusun wayar hannu da asusun banki wanda hakan ya sa yawancinsu yanzu sun mallaki asusun banki ya ce haka kuma gwamnati ta fito da tsarin aikawa da magunguna zuwa ƙauyuka ta hanyar jirgi mara matuƙi ya ce ghana na da cibiyoyi shida a bangarorin ƙasar kuma kowace cibiya tana da aƙalla jirage ɗari kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu musamman ga mata masu naƙuda ana aikawa da jini a waɗannan jiragen kuma yana ceto rayukan iyaye da jinjiran da ake haihuwa a ƙauyukan da babu asibiti kusa Ghana. sai dai masu fashin baki da manazarta a ghana na nuni da cewa har yanzu da rana a kaba domin akwai bangarori da yake bukatar kula a daidaiton jinsi musamman yawan mata a majalisar dokokin ƙasa malam rago jibril abbas ya ce bincike ya nuna cewa mata a kasar ghana suna da kaso hamsin da biyu wato su ne wato masu rinjaye kenan tsakanin al'umma akan haka idan aka yi watsi da lamuran mata ina jin kasar ghana ba za ta samu ci gaba da take bukata ba ina kira ga gwamnati idan lalle da gaske take to ta ware kaso na baiwa mata domin samun cike gurabe na aiki a wato majalisar birane gundumomi da kananan majalisun hukumomi da kuma ware kaso na ministoci da kuma manya-manyan jami'an gwamnati domin su ma su taka rawar gani na samar da ci gaban kasar ghana abubakar garba usman shi ma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum idan muka dubi ghana sai mu ce alhamdulillahi dama ta samu idan muka dubi harkan bangaren neman ilimi daga cewa kamar daman da namiji ke da shi wannan dama dama mace ma ita ma take da shi amma an fi ba maza dama fiye da mata misali ne za mu bayar majalisar da muke da shi mambobin majalisa muna da su guda 275 cikinsu abin ban takaici 40 su ne kawai mata akwai dokan da aka aje amma har yanzu ne ba tabbatar da doka ba daga majalisa abin da turawa ke ce mai affirmative action wannan ana ba marasa karfi sa ina ganin cewa kuma ya kamata majalisa a duba a tabbatar cewa kamar wanga doka an tabbatar da shi saboda mata su ma su samu dama yin aiki sa'annan su samu daman faɗin abin da ke damun mata. Ƙididdigar da ƙungiyar tattalin arziki ta duniya ke fitarwa duk shekara akan gibin da ake samu tsakanin jinsi na ƙasashen duniya na shekarar 2021 na cewa ƙasar Ghana na da jimillar kaso 66.6 cikin 100. A ɓangaren ikon siyasa kuwa Ghana na da kaso goma sha biyar kacal ne a cikin ɗari. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Madalla a gaida Idris Abdalla Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Ɗaruruwan ma'aikatan gwamnatin jihar Niger Najeriya ne suka gudanar da wata zanga-zangar lumana a harabar gidan gwamnatin jihar Niger da ke birnin Mina. domin nuna ɓacin ransu na rashin biyan su haƙoƙinsu na yin ritaya daga aikin gwamnati. Tsofaffin ma'aikatan dai da suka fito daga ƙananan hukumomi 25 na jihar Niger sun ce suna cikin wani hali na matsalancin rayuwa a sakamakon rashin biyan su haƙoƙinsu na barin aiki. Ismaila Ishaku Zabayi shine sakataren kungiyar 'yan fanshan a jihar Niger. Ya ce bakar wahalar da suke sha yasa alatila suka ɗauki wannan mataki. Idan mutum ya yi aiki shekara ɗaiɗaiɗai har talatin da biyar cikin ruwan sama, cikin zafi, cikin sanyi, cikin kowace irin larura, har Allah ya ƙadara har ya gama lafiya. ashe bai kamata ya ji daɗin rayuwarsa ba mm. kamata na a ce sai ya je ya roki Allah ko ya roki mutane da suka ɗauke shi a aiki cewa su biya shi kuɗinsa gratuity pension ai ba wai za a zauna cewa a ce za a yi tunini na kafin a biya ta bace illa ce a cikin kadarar constitution na nigeria cewa ya kamata in ka gama aikinka shekara 35 a biya ka kuɗinka ta gratuity amma a haka nan a jihar neja sai dai labari bugu da kare akwai state da suke ma da basu kai naija ba da yake yau ba su biya ba su sun gama biyan gratuity da pension musamman ma ga retirees musamman man gaya maka kamar kebi borno ta biya despite the fact that tana cikin insecurity har da kano da sauransu a nan niger tun daga 2015 mutumin daga 2015 har yau za ka yi aka kirga min mutane ko sun kai ɗari da suka karbi gratuity ina so ka duba wannan abun aiki fa Allah ne ya ce mu mu yi wannan aiki. idan muka gama me nasa ana zalunce mu iyayenmu suna mutuwa matar mu sun mutu ƴaƴanmu suna mutuwa ga yanan wasu ma a cikin makaranta ma ba su da kuɗi makaranta da za mu samu mu biya musu to su ma dai wasu daga cikin tsofaffin ma'aikatan da suke cikin wani yanayi na damuwa da kuma ɓacin rai ga abin da suke cewa. Sunana, sunana barge Haruna, na rita kamar director na 'yan wasa Gwafe International. Wannan cin mutuncin ya yi yawa. Wanda ma suna cikin aiki wannan wannan fadan nan da muke yi yanzu ba don kanmu bane kuma. Na baya, in ma kana cikin ofis an kawo fal ka danna baka bari ya yake da shi a yi ba kai ma ka sani bature ya ce ba what the falling of the yellow leaves is a warning to the green ones busheshen ganye ya hadi yamma ya shirya gobe shi ma zai hado so what we are saying they should pay us our money kasuwa daya muke zuwa yaran mu makaranta the same school fees muke zuwa let bill the same thing ne haba ka yaki 35 years a ya treating ɗinka haka to ya za a yi a ce a daina corruption in dai yaro na yana cikin aiki yanzu ya gan wahalan da nake yanzu ya samu wurin da zai sata kuɗi wala zai ɗauka mun da ba mu sata ba ga muna cikin wahala su biya mu kuɗi in ba haka ba za mu ce musu Allah ya isa sunana usman ali matsayina pro eh, na yi ritaya eh, a hospitals management board on grade level 14 na yi ritaya 2015 zan shiga shekara na takwas kenan kuma shan da na yi zaman shekara biyu ba pension ba gratuity shi dai cin allah da iyaye da haka za ka fara biya na pension ba arias ba gratuity to abin da ma ya muhimmin abin mamaki da abin haushi da rashin imani na wannan gwamnati ba da taba wani yunkuri na ganin cewa kai ko rabo ake yi ba martina da pensioners martina e james daga muya local government na yi eh, retire under teaching mun zo ne mu nema hakinmu ba mu zo da fada ba ba mu zo nema rikici ba hakinmu muke so da kudin retirement namu su arias da sauransu su mu da muka yi retire 2015 an ba mu 30% 70 har yau ba mu gani ba arias ba mu gani ba to su ne muke bukata waɗannan abubuwan da na kirga maka ta yi kokari ta bamu mu don muna mutuwa da Yaran mu suna yawo a titi sai shaye-shaye ba aikin yi sun gama makaranta ba aiki ba abinci aka muna fama da wahala waɗansu suna mutuwa da yaran mu. sun ce za a cika mana 70 har yau ba mu gani ba wajen shekara hudu kenan muna kira a taimake mu dalili zuwa mu kenan a yi kokari a bamu mu saboda mu rage wahala waɗansu abubuwa To tun da sanyin safiyar jiya litinin ne dai tsofaffin ma'aikatan ke mamaye da harabar gidan gwamnatin jihar Niger kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto da misalin tsakiyar ranar wannan talata. tsofaffin ma'aikatan na ci gaba da mamaye harabar gidan gwamnatin jihar Niger. To sai dai sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce suna ɗaukar matakai na shawo kan matsalolin tsofaffin ma'aikatan kamar yadda ya mun ƙarin bayani. Ni na musu bayani kuma ma kafin su kawo koke-kokensu na ma yi musu fassarar koke-koken da ke tare da su wanda yake sun sani da cewa gwamnati na sane da wannan wayannan abin da bukatocin. Kuma idan ka dubi tsare-tsaren da ake yi yanzu gwamnati ta yunkura cewa kafin dai ta wannan mulkin ta kare mai girma gwamnan jihar naja ya yi kudurin cewa duk abin da zai rage don a gyara zai yi su abin da na ba su bayani kenan kuma na san na ga musu cewa akwai wanda suke da wai pension arrears pension arrears wato ka yi ritaya january ya kamata ka fara an san pension ɗinka january ba a fara baka ba sai march kaga kana da wata biyu Eh, na arias mm. duk wa'annan an tattance su kuma muna kansu duk wa'annan za a kira da nasu na to yanzu akwai wani abu da kuka ba su yanzu koko dai alkawali a to na kudi ana kokarin ma ya aka biya sar albashi ma tukun a hakuri aka ba su mun ga musu tsare da ke ciki mun ga shugabannin su su zo mu zauna a fitar da wayannan abubuwan da muka tsara wanda yake ba ma sai da suka tada wannan eh, tanzoma ba gwamnati na sane kuma tana nan ingantaccen tsarin take so ta yi domin ta tabbata cewa kowane wata akwai abin da za a samu a yanzu aka biya albashi tun da an biya albashi abin da ya rage duk wani dan fenshi ya samu kudin shi don ka sa abin da gwamnati kenan ta biya fenshin ta biya albashi ko da ba ko kuma a asusun gwamnati akwai lokacin da mai girma zai gwamna zai zo kudi ma an je federation account an raba babu kudi a kasa yakan sa a je a ciwo bashi a biya wa'annan a biya pension a kuma biya A Najeriya dai tsofaffin ma'aikatan gwamnati a matakai daban-daban na shiga cikin matsaloli na kuncin rayuwa da a wasu lokuta ma akan rasa rayuka wajen fafutukar neman haƙoƙinsu na barin aiki bayan share shekaru suna bauta wa ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarun da jamhuriyar Nijar inda shugaban kasar Bazum Muhammad ya jinjina wa kungiyar 'yan kwallon kafar da ke bugawa a cikin gida na kasar da suka ke takwarorin su na kasar Togo da suka gasa musu aya a hannu a kwatanu na kasar Benin a ƙarshen makon da ya gabata da ci uku da ɗaya a wasan kungiyoyin na biyu bayan jamhuriyar Nijar din ta sha kashi banza da ɗaya a lume a 'yan kwanakin da sun ka gabata. Shugaban ya yi jinjinar ce a sa na twitter gabanin haka ministan wasannin kasar ne da tawagarsa suka yi wa 'yan wasan kyaukyawan marhaba bika a ranar jiya a hilin tashi da sabkar jirage na jihar hamad na bambarin mai wannan shine karo na hudu da kasar ta jamhuriyar niger ke samun shiga a wasan kwambalar ta kwallon kafa ta 'yan wasan afirka da ke bugawa a cikin gida idan muka leka a nahiyar turai a yau ne ake can ana wasannin farko na kwambalar kwallon kafa mafi farin jini a duniya na champions league na club-club ɗin da suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar turai yanzu haka dai paris saint germain ta kasar faransa na can tana karawa da juventus da tiran ta kasar italiya sai real de madrid ta kasar spain ko spain mai rike da wannan kofin da ke bugawa a scotland ko kuma ecos da celtic glasgow haka zalika an yi wasanni ko kuma ana can ana yin wasannin da suka hada da dinamo zagreb da chelsea sai borussia dortmund da fc copenhagen prague salzburg ta autricia na karbar bakuncin ac milan ta kasar italiya leipzig ta kasar jamus na karbar bakuncin shakhtar donetsk sai ta spain na karbar bakuncin manchester city ta kasar ingila benfica lisbon tana karbar maccabi haifa ta kasar italiya a wasannin us open na tennis da ke wakana a kasar amurka na biyu a wasannin tennis na duniya rafael nadal ya sha kashi kuma ya fice daga wannan kwambalar ta bana a hannun Faransisa tiafoe ɗan ƙasar amurka da ci shidda da hudu hudu da shidda shidda da hudu shidda da uku haka shi ma nick kirgios ɗan ƙasar australia ya lalabe medvedev ɗan ƙasar rasha da ke da wannan kamben da ci bakwai da shidda sha uku da sha ɗaya sai uku da shidda shidda da uku shidda da biyu shi dai nick kirgios yana matsayin na 25 a wasannin duniya na tennis yayin da medvedev ke matsayin na ɗaya a ranar 29 ga watan Agus na shekara ta 2022. A wasannin kwallon hannu kotun ladoke ko kuma volleyball na duniya da ke wakana a kasashen Poland da Slovenia daga 26 ga watan Agus zuwa 11 ga watan Satumban da muke ciki a ranar jiya da kyar da su goshi ne kasar Faransa ta gwabcewa kasar Japan da ci uku da biyu Faransa ta kai ga wasannin na duniya na volleyball kotun ladoke ga kwata final kenan wasannin da kasar rasha ce ya kamata ta shirya shi amma aka karbi shi daga gare ta saboda mamayar kasar ukraine da karshe kusan cewa wani dan wasa ne na kwallon kafa na rukuni na biyu na kasar brazil ya yi kwance kwancin kwana ya wurga kwallo a cikin ragarsa alhali ana cin kungiyarsa uku da daya wasan ya hada atletico amazo nancy da sul america kuma dan wasa Hassan ya yi haka ne saboda wata caca da 'yan wasan suka shiga tuni da duk 'yan wasan Atletico ama Zonense da ke da hannu a wannan cacar sun ka samu kashirin dakatarwa na su je su gyara halin su kamin kotu ta kula da su. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. A yau Talata Liz Truss ta zama sabuwar Firaministan Birtaniya inda ta maye gurbin Boris Johnson a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalolin tattalin arziki da tsadar makamashi. Johnson ya mika murabus ɗinsa a hukumance ga sarauniya Queen Elizabeth ta biyu a balmora Estate a Scotland, kana daga bisani sarauniyar ta naɗa Truss a matsayin sabuwar Firaminista. Truss mai shekaru 47 ita ce ta zama mace ta uku da za ta jagoranci kasar a matsayin firaministan Birtaniya ta hudu a cikin shekaru shida. Truss ta yi galaba a kuri'ar da jam'iyyar ta kada a ranar Litinin, inda ta kada tsohon sakataren bitar malin kasar Rishi Sunak. Wani jami'in Amurka da ya nemi a saka sunansa da ya tsokaci a kan bayanin sirrin da aka gano, ya faɗa a jiya Litinin cewa yanzu da Rasha ta koma ga ƙasar Koriya ta Arewa da ta zama saniyar ware. hakan na nufin sojojin rasha suna ƙara shan wahala daga karancin kayan yaki a ukraine saboda wani bangare ba ta iya aika kaya da kuma takunkumai ma'aikatar leƙen asirin amurka ta yi imani cewa rasha akwai yiwuwar nan gaba za ta sayi ƙarin kayan soji daga ƙasar koriya ta arewa shugaba amurka joe biden ya kimtsa ya amshi bakoncin tsohon shugaba barack obama da uwar gidansa michelle obama don kaddamar da zanen hotunan su a hukumance a fadar white house a gobe laraba a wata al'ada ta baya-bayan nan shugabannin amurka na wannan lokacin suna amsar bakoncin magabatansu a lokacin da za su saka hotunansu a cikin tarin hotunan fadar ta white house tsohon shugaba donald trump bai ci gaba da wannan al'ada ba a lokacin mulkinsa lamarin da ya sa biden da ya taba zama mataimakin obama zai jagoranci bukin saka hotunan iyalan obaman To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Juli Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.